ɗabi'un shi dai yaro ne wanda ya san ciwon kanshi kuma yana da kokari kwarai da gaske daga cikin yara yana da kokari ko ina aka da shi lafiya da wani ya ga awal wanda aka sani da awal pop wanda yake kanye a gare ni ko mu ɗaya ko mu ɗaya da shi kuma mun zanna tare da shi kamar yadda abun ya faɗa a nan gida bayan nan mu ya kai mu makaranta a wani ƙauye da ake ce maɗinya can kusa da Racifa kenan mun yi karatu a hannun malamin mu sannan muka dawo zuwa nan gida cikin ikon Allah dama dai can aka sa a kusa da gidanmu malam ana amir ɗin garin kusa da gidan mu yake Allah da tashi rahama sai zama mun fahimci menene malam ke faɗa da muka dawo nan kuma Allah da ikon sai zama muna tare da su a cikin islamiyu wanda kamar muna da sauran kanne a nan gida wanda suke kusan ta dalilin mun zo nan da abin da muka samo daga can zaria sai zamo muna koyarwa islamiyya wanda yana ɗaya daga cikin haziƙanmu na islamiyya mu da ke nan filin samje katsina wanda dai gaskiya mafi yawan malamai da ɗalibai cikin dukkanin abubuwan da suka taso na abin nan na gudunmawa ga islamiyya da sauransu gaskiya muna sara mashi da wallahi zaman shi zaman da muka tare da shi mun ji daɗi saboda bai taɓa bata mu rai ba in ma shigowar cikin gida kan ka zanna sai ya tambaya me ya same ka ka ce wallahi ba komi in abinci na ɗauko na ba Allah ji kan shi lawai sai ya ce mini mama na gode duk abin da zan bashi lafiya ta duniya sai mun godiya kuma duk abin da ban da shi ina iya biya man bukata tai gaskiya ɗabi'unsa suna da kyau kuma yana man nasiha a kan gyara halaye in zama yarinya ta gari mai tarbiyya mai biyayya ga na gaba da ni mai son zuwa makaranta in kuma rike addini sosai a riƙa min umarnin su malam da nake baban shi ne lokacin da na sa su makaranta ya yi karatu nan ya kuma karatu zaria a zare ɗan nan da ya karatu can na tura shi kuma can ya daɗe bayan ya gama karatun na ya kama sana'a gurgudu ta aikin aikin abin da ake fanti ya na wadda ya ke wanda suke ce ma ya suna aikin nashi yana cikin ɗalibai wanda suke hazikai kuma dukkaninmu lokacin da muna dan zama haka idan program maulidi ya taso a dan alƙawula da sauransu a wannan lokacin a iya miss din shi gaskiya ba a samu wanda yake ɗauka alkawali irin nashi ba ba a samu mai gudunmo kuɗi da jiki irin nashi ba wannan ya sa cikin ikon allah muna nan tare da shi ya zamo ya fara koyan ɗauka hoto haka na kyamara wannan to ya fara kenan ya ce ban da zai bari ce mai da ya haƙuri sai ce min direban yake bukata kuma a gani kuma je samu mota ya koyi mota ya samu wani tuki nan cikin GRA yana na yana tukin sai Allah ya kawo wasu wasu mutane wanda ya ce man yan ko wannan wannan kasar nan ba Algeria ba sun zo aikin POP ya ce man zai je tare da su to cikin ikon Allah dai kamar da wasa ba bai magana cewa za a yi tafi ba a san su ba kawai baki ne suka zo ce mashi to mu dai mashi adda ya je bayan shekara biyu kenan da wata biyar ban manta ba ya dawo ya ce min ya eh, aikin pop lafiya lau don lokacin ina dinki ya ce min ma kamata a tunda dai yanzu wannan shi ake yayi ya kamata in ba dinkin yanzu mu ranga aikin pop da shi ya ce mai to insha Allah ya ce amma in yi haƙuri a dan san shi tukuna sai ya zamo mun zo mun kama aiki tare da shi na ce mai to lafiya lau Allah ya ce maka kamar magana malam awal dan uwana ne a duk lokacin da ya zo garin nan nikan buƙaci wasu abubuwa ko da ban tambaye shi ba kamar yakan kira ne zaunar da ni akan halayen ɗabi'u yaman magana kamar su uku masu abin nan na ɗan fudiyo sun je shutin zaria sai zamo ana neman wanda wanda suke aikin pop a nan santa sai ke ce aiko shi ya iya aikin pop to dai Allah da nashi iko sai zamu an dan bashi wani abu da yayi malama ta ga cewa yayi sai zamu kamar ma ya koma can gaskiya da sakamakon wannan ya zamo yana shooting din film din fudiyo kuma lokaci guda yana aikin p.o.f to muna nan da shi sai zamo zaman shi nan yadda kamar yadda ni na bukata bai yiwu ba so tari sai bugu ma ce ma ya ina son dai inda dawo amma dai nan dai aikin na ce mai to ai nan da nan din ne nan ma dai yafi saboda mu kanmu muna bukata ya zamo inda da sarari mu dawo nan kusa da abba ce min to na gode to ana nan ana nan ana nan Allah da nashi iko in ya samu aiki nan idan aiki ya dan saurara zaria yakan zo nan ya dan yi aiki kamar na gidaje nan kusa da mu shi musu aikin shofi to abin da ya ban mamaki idan yana aiki nan ko ma aikin waye idan malama ta miwa ce akwai aiki zaria to gaskiya kan kaci aiki. a ah, labarin mu dai mu dai da buga mana waya ne na asibici aka yi abin ya goma ya uwa shi waya ya ce tace ta ce mashi na'am ba ranar dai da ya kira ni gaskiya ban san me ke faruwa ba ya kira ni ranar asabar misalin karfe biyar da rabi yake ce na san abin da ke faruwa zaria na ce mashi a'a yake cewa to in je in ce ba bai masa addu'a na ce to shi kenan na je na gaya mashi kuma sai ya sake kira na yake ce me na gaya mai sai na ce mashi i eh. kuma ya sake kira na ce ku gaskiya suna husainiya suna aiki amma sojoji na inda suke sun tsare su sai dai in ce a yafe mashi kuma ya kashe ya sake kira na ce ni ma na yafe masa na ce mashi magana da muka da shi kenan ta ƙaru shi sai na kira shi ya ce mai eh tabbas haka ne ya ce kuma ba sanar da ni ga abin da ke faruwa ka ji kawai turu ma kati sai ce eh ya san cewa akwai kuɗi a wurina ne zan iya tura mai kati ko nawa yake so na ce insha Allah zan iya tura ma kuma wani amma da ka gaya mu haka ne da ba zan ƙara minti talatin bai na tura maka wannan katin Daka lokacin da aka mashi wannan abu ina tunanin kwarai abin kuma bayan wannan duk abin da na sa awal zai yi kuma bayan wannan shi awal din nan bai taɓa gardama da ni ba ni kuma ban taɓa gardama da shi ba saboda haka biyayya gare shi gwargwadon iko alhamdulillah a yanayin na ji zafi sosai cikin raina kuma ban ji daɗi ba amma da aka faɗa man ya yi shahara na ji daɗi sosai saboda idan na tuna abubuwan da yake min wani lokaci zan ji baƙin ciki wani lokaci kuma zan ji daɗi gaskiya da muka je da muka ji mun yi farin ciki kuma mun ji wani abu cikin jikin saboda abin da ya sanya ba kan hanyar wani abu aka kashe shi ba hanyar addinin musulunci aka kashe shi saboda haka addu'ar da muke mashi idan Allah ubangiji ya sa mafi taimakon mu ne ranar gobe Allah in tuna shi wallahi zan dan zuda mashi hawaye ne amma kuma zan mashi addu'a da Allah ubangiji shi ba mu ya tasu abinda nake kurin kenan saboda mun san inda ya tafi ma ha bala tahiya za mu e, to dalili radda aka yi mai halbin da asuba ya ya yi mana waya sannan yana cikin wahala daga wannan magana mu kare da shi ba kan ji a jikin shi wani lokaci matsala ta dan mun yawa ba ma zan mewa sai dai kira ne ke cewa me ke faruwa ce mewa ko me ce a me yake damu damuna sannan in gaya mishi to gaskiya na dan shiga damuwa sosan gaske to amma dai ina ma Allah godiya da ya zamo cewa jini na ne kuma dan uwana wanda yake shikiki na babbar fata na Allah madaukin sarki ya ba mu guzurin